wata karamar magana da take yawa shafukan sada zumunta akan wannan babban producer nan darakta wanda ake masa lakabi da king of producers bashir mashadda tare da maryam yahaya a kwanakin baya muka hangi jarumin ya wallafa wani hoto a shafinsa na sada zumunta ita ma zalika jarumin maryam yahaya ita ma ta wallafa wannan hoto a shafinta na sada zumunta inda masoyan wayannan mutane guda biyu suka dinga cece ce akan wannan hoto haka zalika wannan hoto idan ba ku manta ba ya daɗe a shafukan sada zumunta na yau sai dai kuma a wannan karan wannan hoto ya dawo da sabon tsokana musamman ma ga abokanan shi daraktan producer Bashir Mai Shadda King of Producers jarumi a masana'antar Kano da ita kuma kawayen Maryam Yahaya jaruma ita ma dai a masana'antar Kano darakta producer masana'antar Kannywood wanda ake masa lakabi da Falale ya dore shi mai ya wallafa wannan hoto a sa na sada zumunta inda yake tsokanar Bashir Mashadda yake cewa lallai babu shakka a shekarar nan muna da sabon fim da babban jarumin mu Bashir Mashadda da Maryam Yahaya ya ƙara cewa mu sai ku duba ku ga wannan soyayya tsakanin maran ya da barshin mai shadda subhanallahi wannan ai kai talatin din ta tsaye duba ta gani ka dube ka ka gani shi mai shadda lalle ya kamata a ce mai sabon fim akan ku falle ya dore darakta a masana'antar Kano ya ƙara cewa ke ma maran ya ya kamata ki duba idan zaki hoto ki dinga sanin da wa zaki dinga hotuna wannan abu a gaban ki haka sai ka ce bishiya tubarkalla jarumin ya ƙara cewa ke ma wani irin tsautsayi ne ya kai ki maran ya jarumi mai tashi a wannan lokacin wanda ake masa lakabi da lawan ahmad shi ma muka hangi jarumin ya wallafa wannan hoton a shafin sa na sada zumunta inda yake cewa to masoya na gare ku ga wannan hoto na bashir mashadda da jaruma muryan yahaya yanzu idan za mu yi shirin fim din wayannan mutane guda biyu wani irin suna za mu iya ba wannan shirin fim din nasu kuma to yanzu za mu iya cewa wannan masoya na gare ku ku da kanku sai ku yanke hukunci daidai da abin da ya kamata a wannan labari to abin da ago mai bakin magana darakta producer a masana'antar kanun wanda ake masa lakabi da bashir mashadda ya fito shi ma ya mai da matan da abin da ake aikata masa a shafukan sada zumunta inda yake cewa hmm. to ai zaren ne ba kalan yadin ba ai idan kun sani a kwanakin baya ba a harka fim aka fara sani na ba an fara sana ne a harkar dambe da risilin risilin na fara yi tukuna daga baya na dawo harkar fim to masu kalam da sauraron mu kada kuma tare kuna tare tashar MD TV Hausa tashar MD TV Hausa da take kawo muku labarai kai tsaye daga masana'antar kanewood MD TV Hausa ta ku